Ita dai hukumar binciken yanayi ta Najeriya wato NAMET duk shekara kan yi gwaje-gwaje irin na kimiyya tare da hasashen sassan da take jin za a sami ambaliyar ruwa da kuma aiki da gargadi don azam cikin shirin kota kwana. Bayan da ita wannan hukuma ta wasafa wasu jihohin da take jin ruwan zai barna ba tare da sanya jihar Borno a ciki ba ya sa jama'ar jihar suka saki jikinsu. Kwatsam sai ga ambaliyar kuma ta musu bazata. Mai martaba sarkin Shani Alhaji Muhammadu Nasir Ibn Muhammadu mai lafiya ya min karin bayani. United din suka ba da wannan faɗakarwa to amma daga ƙarshen bayanin sun ɗan ambacewa za a ɗan samu flood a river gongola kuma ba ambaci jihar mu na borno a ciki ba to amma a nan yankin emirate namu na shani muna da manya-manyan koguna guda biyu wanda kogin gongola da na haul daga yammaci inda gongola ɗin yake to daga baya kuma muka samu wannan kuma har wajen riba hawul din wanda su ne suka raba kasar namu guda biyu kuma duk muka samu wannan annoba na ruwan Bugu da ƙari, mai martaba sarkin na Shani ya ce kimanin kashi saba'in da biyar na talakawansa duk manoma ne. Jin ba ma ciki mu ma abun da kuma sai ɗauke mu ba zata. To yanzu za mu sake amfani da wannan dama mu sake kira ga gwamnatin jihar mu na Borno da sauran agencies na federal government tallafawa jama'a mu fiye da kashi saba'in da biyar na jama'a mu fa gonakin mu a bakin kogi ne kuma duk waɗannan gonaki kuma ruwa ya barnar gida. Na tuntuɓi daraktan hasashen yanayi na hukumar hasashen yanayi ta Najeriya wato NAMET, Mr. ID Nodu, ya ce, Ya ce tun da hasashe ne, wasu ma wuraren da muka ambata za a samu ambaliyar ba lalle bane a samu, shi yasa abin ya zama duk hasashe. Kasancewar ba sanya jihar Borno a ciki ba, hakan bai nufin ba za a iya samun ambaliyar ruwa a jihar ba. Hasashen ya ta'allaka ne bisa abubuwan da muka gani a lokacin da muka yi, kuma wani lokacin kana naka Ubangiji Allah na ikonsa. Idan ba mu sa su ciki ba, ai a lokacin ba mu ga alamu ba amma yanzu idan an auna za a iya gani. Kazalika su ma jihohin Taraba da Yobe ruwan ya gyara kwarai da gaske. Badiskum da ke zama babban birnin kasuwancin jihar Yobe gidaje ne masu yawan gaske suka rurrushe kamar yadda sarkin dajin sarkin fika Alhaji Musa Faruk ke cewa. Garin Badiskum kan gidaje da yawa sun faffa kuma mu din ma nan ba mu tsammani ruwan zai zo ya zama haka ba. Ruwa ya zo tun daga Borno a ranar har zuwa Kano. shine ya samu ya ambaliya. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.